Assalamu alaikum. Barkanmu da rana, barin ɗora daga inda muka tsaya ɗazu. Kasancewa na samu lokaci. Suna isa asibitin ya shigar da ita wani ɗaki suka bincike ta tsaf murna ya kama yi tare da godiya ga Allah da ya nuna masa wannan rana a ransa ya ce, Ya rabin Hafiz zai ji idan ya ji wannan kyakkyawan albishir ɗin. waya ya sake kira hafiz ya ce masa kyakkyawan albishir yallaɓai abin nema ya samu hajiya karama na ɗauke da juna biyu na wata ɗaya da sati uku wata kabbara ya sake ya ce alhamdulillah alhamdulillah dama haka yake dama haka yake ikonsa dama haka Allah yake ikonsa dama duk ta zanga wannan ranar sai muryarsa ta yi rauni ya kashe wayar daidai lokacin da laila ta shigo dr hassan ya kalle ta ya ce hajja mun samu karuwa amarya tana da shigar ciki shine yake wahalar da ita yake sa ta ciwon ciki gumi ne ya fara karewa laila ta sharce da sauri ta kakaro murmushin dole ta ce hmm. da dama na yi tunanin hakan allah ya inganta fita ta yi da sauri ta ɗauko wayar da da ke ringinta ga suna hafiz ta ɗaga ya ce Laila kin ji na na da ciki? Laila kin ji na ciki ne da ita ciki na ne a jikinta Allah na gode maka Laila dama ina da rabon ganin ɗana. Da ƙyar Laila ta yi magana ta ce eh ai ya kamata ka dawo kuma tun da ka yi shuka sai ka zo ka yi ban ruwa. Dariya ya ce ai jibi zan taho insha Allah zan fita da ita. ne ta je ta yi raunin cikin a can kashe wayar ta yi ta juya ta shige motar da sauri ta ga a guje hankalinta a tashe ta fice daga asibitin gidan kudurar ta nufa cikin tashin hankali ta shiga gidan ta rinka rusa kuka tana cewa shikenan kin ja min masifa har yayi mata ciki duban da kudurar ta ce da me kika tsaya kina yi da me kika tsaya kina yi har kika bari haka ta faru Mikiwa ta ce ban sanya aka yi hakan ta faru ba amma dai na sani tabbas akwai matsala yarinyar nan idan ta fara haihuwa a gidan nan dole lokaci ya yi da zan fara aiwatar da shiri na a kansu dole yarinyar nan ta bar min mijina domin nawa ne ni kaɗai tana faɗin aka tafi fice daga gidan ta koma motar ta tafi gida a asibitin kuwa handa sai yamma likis ta farka lokacin ruwan da aka ɗaura mata ya ƙare dr hassan ya bata ta ɗin da za ta rinka bi saboda tana da matsalar ciwon Mara ta yi godiya duk da bata san abin da yake damunta ba waya ta ɗauka ta kira Laila sai da ta yi ringin sau uku. Sannan da ɗaga sallan Hanna ta mata bata amsa ba ta ce mata anti ina ta jiran ki ki zo mu tafi gashi har yamma ta yi. Kwafa ta ce kai na ke ciwo na dawo gida ki nemi motar haya ta dawo da ke. Shiru Hanna ta yi tana mamakin yadda Laila ta yi mata magana miƙewa ta yi jikinta a sanyaye. ta yafa mayafinta Dr. Hassan ya dube ta ce ina za ki juyowa ta ta dube sa ta ce zan tafi ne ita ma antin kanta ke ciwo ba za ta iya direban ba shi yasa ta tafi da girgiza kai ya ce mu je na sauke ki godiya ta masa suka fita ta shiga motar sa suka tafi ya sauke ta a bakin gate din ta shiga ta buɗe fat ɗinta ta shiga ta kwanta tana kwanciya wayarta ta fara neman ɗaukinta ta ɗaga ta kara a kunnen ta ya ce 'yan mata na kin biya ni ko ba ko kobo ina fatan bebi na ya samu kulawa daga gare ku ya taso cikin gata a tsakanin managartan iyayensa ajiyar zuciya ta sauke sai yanzu ta fara fahimtar inda matsalar take ta ce ya yi ciki ke gare ni wai da sauri ya ce abu ba ki sani ba sha allahu nan da wata takwas ni baba ne kunya ce ta rufe ta kamar za ta za ta nutse dai ƙasa da kanta kamar a gabansa ya san kwanan zancen don haka ya yi dariya ya ce za ki bayani da indiyanci idan na dawo can da ya rinka yi da hira a cikin hirar take faɗa masa antilela ma ba ta da lafiya da ƙyar ya ƙyale ta saboda ta ce masa bacci take ji ya ce mata ta tanade shi idan ya dawo ta zai sauka suka yi sallama ta aji wayar murna bata bari hada rabal hafiz ya jira dawowarsa bayan rinka kiran dangi yana faɗa masa amaryarsa ciki gare ta masu murna na yi masu bakin ciki na yi shi dai murna kamar ya tsuntsu ya gan shi a abuja Cikin kwana biyun nan Hannah ta ji jiki sosai saboda sabon laulayi ta fara. Abin da ya ɗaure wa Hannah kai, yadda Laila ta daina sauraron ta ko ta ko duba ta ba ta ƙara zuwa ba ko duba ta bata ƙara zuwa ba tunda suka dawo daga asibiti idan ko ta kira ta a waya sai ta ce mata ita ma ba ta da lafiya dole haka ta haƙura ta ƙyale ta ita ma take ta daurewa tana abubuwan ta a wahalce saboda cikin nata mai amai ne ga ciwon mara da yake addabar ta wani abin da ya ƙara sanya hannun cikin mamaki ranar da hafiz zai dawo sai ga laila ta shigo bangaren nata ta tambayi dije ita ce ta ita ta ce tana sama tana bacci ta shiga ta ƙare mata kallo ganin yadda baccin nata ya nisa ta murmushi tare da ɗauko wani ƙullun magani ta jefa ƙarƙashin gadon hanna sai ta tabbatar babu yadda za a yi a gani sannan ta bubbuga filon da hanna ke kwance ta ce sista wannan baccin naki yayi yawa tun ɗazin nake jiran ki ki zo mu shiga kicin mai girki girkin taron honorable kin ki tashi ni ka ta yi dai salati laila ta zuba wa ƙirjinta ido tana bakin ciki da ƙirjin hannu buɗe idonta ta yi da suka kankance da bacci ta ce ba zan iya ba ki kawai kaina ke ciwo ta babagi ta yi ta juya ta fice tana cewa kukan dama yanzu sai haƙuri aikun zaman lanjare ita dai handa sake jan bargo ta ta rufe jikinta ta ci gaba da baccinta laila bata sake dawowa ba ita ma bata koma ba da ta tashi da magariba ta yi wanka ta shirya cikin wasu riga da siket marasa nauyi ta zauna a falon tana tsotsar agwaluma da direban ya siyo mata ɗazu kallo take yi na wani fim ɗin indiya ita ne har sha biyu na dare sannan ta tashi ta je ta kwanta abin kada mai juna biyu take bacci ya dauke ta bata dade da kwanciya ba hafiz ya shigo gidan da yake dare ne bai shiga bangaren laila ba ya wuce fakin halla ya shiga falon yana ta baza kamshi ya lumshe idonsa tare da sauke ajiyar zuciya duk inda ya je a duniya kamshin halla daban ne numfashi kawai yake ya sauke ya nufi saman ya ya bude dakin da ya shiga duk da gajiyar da yake ji amma kwaɗayin ta. da cikin jikinta ya hana ya bar ta ya huta sama ya kusa da ita ya kai hannu ya janye mata bargon ta buɗe idonta a hankali ta sake a kan sai ci gaba da shafa cikinta yana kallon ta ta yi miƙa tare da turo masa ta yi miƙa ya limshe gaban gabansa na faɗuwa ya kai hannunsa sa ya ɗauko ta yana shafo ƙasan ta ya yunƙura yana nufin tashi zaune ya mayar da ita ya kwanta a gefen ta bata yi aune ba ta ji bakinta cikin nasa ya saka lois ɗinta ya ci gaba da shan yawon bakinta da yake sa kamar zuma a hankali ta janye bakinta daga nasa tana mayar da numfashi ta ce ya kamata ka huta ya ka gaji ba bata ruba bakinta ba ta ga ya miƙe ya cire kayan jikinsa ya nufi toilet suna cikin hutawarsu laila ta jane a daidai lokacin laila ta janye kunnanta daga jikin kofar ta fita da sauri kirjinta na bugawa bangaren ta ta shiga ta ce lallai ma aleji wato da na ce ya cire mata daɗi bai cire ba wallahi yanzu aka fara wasan sai na raba tsakanin sa da shegiyar yarinyar nan wannan rana hafiz ya kwashi gara ya jar da hannun daɗi na ban mamaki ta tabbatar da ta gama bore miji irin dukan irin dukan sakwarar da ya yi mata abin ba a cewa komai sannan suka yi wanka suka zo suka kwanta bacci mai daɗin gaske ya ɗauke su washe gari hannar ta tashi ta shiga kicin ta ɗaura musu breakfast suka ci suka yi hani'a wannan rana saboda bakin cikin abin da laila ta ji shi yana faɗa jiya ba ta iya fitowa ba mamaki take yanda yake zagewa idan a ɗakin hannu yake yana ihu yana faɗin Abu ya tsaya wa Laila ta kuma ɗauki alwashi mai yawa akan haka kwana biyu ya yi a ɓangaren Hanna ya koma na Laila ita ma ta yi iyakar ƙoƙarinta da magungunan da Alhaji ya bata ta rinka gwadawa a wannan guri amma babu wani canji sai ma sauka da yi daga kanta ya ce shi tsami ya ji tana yi lamarin da ya ɗaga daga wata hankali sosai da safe ta rinka yi masa bala'i shi dai bai ko tanka mata ba ya yi ficewarsa daga fat ɗin ya shiga ɓangaren hannu suka gaisa ya fice da dare da ya dawo ya ishe ta tana kwance a falo ta rufe jikinta da wani mayafi mai kauri matsawa ya gabanta da sauri ya ɗago ta ya ji jikin da zafi rau ya yi salati tare da kiran likita ya zo ya duba ta ya ba ta magunguna wanka ya mata ya kwanta da ita ya ci abincin su suka kwanta a hakan sai da sai da ya sake samun natsuwa da ita yana gama wani zazzaɓi mai zafi ya rufe ta ta ringa juyi ga ciwon mara ya rinka zuba mata sannu har dai ya samu bacci ya ɗauke ta shi ma ya kwanta a gefenta yana ƙare mata kallo yana sauke numfashi al'amura suka rinka lalacewa cikin lokaci ƙanƙani duk yadda laila ta kai da son rufe kishinta domin damar ta amma ta kasa yadda yake nuna kulawarsa da tattalinsa ga handa da cikin jikinta baya yi mata daɗi ya sha ajiye zuwa ofis saboda rainon bebinsa da ke cikin handa a tsakanin sa da hannun kuwa wani abu ne mai kama da almara yake faruwa tun satinsa na farko da ya dawo daga china ya gurje ta kamar babu gobe na duk wata dama ta kwace. duk yanda ya kai ga sha'awarta idan suka kwanta sai ya kasa hassala komai sai dai abin da ba a rasa ba yana bawa handa ciwo amma takan dore ta share ita ma saboda lalurar da ta yi shi ma yana shiga damuwa idan ya nemi mu'amala da ita ya kasa gashi ƙarin abin mamakin sandarsa za ta miƙe za ta yi komai amma bai iya shigarta da yayyin ƙurin shigarta sai ya ji wani zafi na fitowa daga gabanta da sauri zai janye jikinsa ya koma gefe yana jin zuciya to ita ma da ke ta kanta take yi bata wani damu wani damu ba wannan dalilin yasa suke zaune lafiya idan suka zauna a falo yana tattaɓe ta takan janye hannunsa saboda wahala take sha yasa abin ta ya fara motsi shi kuma ba sosan zai yi ba a haka har suka ɗauki watanni biyu lokacin cikinta ya shiga wata na hudu ciwon marar ta ya ringa karuwa saboda nauyin da cikin ya fara yi duk wani hoton duniya an yi mata an ce ta lafiya da ke abin na manya ne har fita ya yi da ita rasha aka duba masa bibin sai aka ce lafiya lau kawai mahaifarta ce a ƙasa shi yasa take fama da ciwon mara Dawa suka yi ci gaba da bata kulawa a haka sai a lokacin ne Laila ta sake dawowa jikinta ta kan shigo ta yi mata 'yan aikace-aikacen ta ta sha mugun ta sha bugun cikinta ta jimbe tsakaninta da honorable hafiz a fannin kwanciyar aure amma sai dai hanna ta yi murmushi kawai ta kasa faɗa wa kowa matsalarta duk da dr hassan ya sanar da su cewa ciwon ta yana da alaƙa da spam da bata fitarwa amma sun kasa maganin abin Yau ma ne ta yi tana mata guga tana mata guga ga ciwon ciki ya yi ta sa ta tana kuka tana mawa kan abin ya fara isar ta ya san matsalar ta ya kasa yi mata magani sai dai ya sa baki kawai ya yi abin da zai iya ya kyale ta shi ma ya sa ta tasha masa ya fitar da nasa ita kan ba ta harliza hakan ya sa abin ya haɗe mata yau dai ta ƙudurta a ranta in dai ya shigo sai ya rage mata ko ta sa ko ta samu sauƙi ai ta yi ƙoƙari wata uku fa da ya shigo ɓangaren laila ya shiga ya haɗa ubanta gumi sai har da yake ji ya sani an faɗa masa matsalarta amma ya kasa yi mata maganinta duk yadda laila ta so ya faɗa mata dalilin hawayensa ya ƙi sai ma sharewa da ya yi ya fice ya nufi bat ɗin har da ya shiga ba ba ta ƙasar ya sauke numfashi ya shiga ɗakin sai ya yi wanka ya nufi ɗakin ta ya tarar da ita sai juyi take riƙe da ciki ya matsa da sauri tare da ɗora hannunsa saman nata ya ce ciwon ciki ne har yanzu zabura ta ta miƙe ta faɗa jikinsa ta rushe da kuka ya ce subhanallahi an ba ta menene kuma cikin kuka ta ce yaya ka yi wani abu ko na samu sauki don allah duk duniya babu mai yi min maganin matsala ta sai kai yaya ji nake kamar zan mutu don allah ka taimake ni ka shige ni ko na fitar da spam ɗin da ya taskare min na samu sauki Bakin ya sa ya rufe mata nata yau ya yi ko zai mutu sai ya soke haƙƙinta da ke kansa yana jin tsoron kar kashe 'yan mutane zamar da ita yayi ya ɗora hannunsa a suna cikin haka jikinsa yana shafa cikinta ita dai bata ƙoshi ba ta sai kanta da mijin nata yasa ta ta fara kuka hankalinsa ya tashi shi shiga shafa bayan da ya ce ba san me yasa idan na shige ki nake jin gaban ki yana ɗaukan zafi da yawa da ya wuce kima ba jin nake yi kamar duk ina za ta ƙone amma ta kuma na rasa ya zame har waje na fitar da ke sun duba sun ce babu matsala ƙasa ce kasa ce masa komai ta yi kawai ta zame ta je ta yi wanka tana kunkanta mai ciwo shi ma zuciyarsa ta gama karyewa bai san me ya kama ta ya yi mata ya yi mata ta gane halin da ya kasance ba ranar duk yadda ya so ya shawo kanta ya kasa ƙarshe cewa ma ita ya fice mata a ɗaki ba ta son ganin sa jikinsa a sanyaye ya miƙe ya fita ya koma falo ya zauna ya haɗa kai da gwiwa zuciyarsa na ciwo bai san ya zai yi da wannan abu ba to dama idan mace tana da saki ana samun haka ne ya tambayi kansa lokacin da yake kiran wayar Masa'ud cikin tsoro Masa'ud ya daga ya ce ya dai honorable kira cikin dare ko an haihu ne numfashi ya firzar mai ɗaci ya ce na kasa gane me matsalar Masa'ud ta kai yau an bata ta ce na fice mata daga ɗaki ba ta son gani na wallahi ban san me yake faruwa ba a baya babu wata mace da nake jin daɗin ta kamar an bata kamar ta amma yanzu zafi amma yanzu zafi sai na ji kamar a cikin tafasasshen mai na sa na me matsalar malle Masa'ud daga ni har ita muna cutuwa shiru Masa'ud ya ce wai dama har yanzu Hafiz kuma ba za ka kai ta asibiti ba ni fa ban taɓa jin wannan kes ɗin ba gaskiya shawari sosai Masa'ud ya bashi yi masa godiya ya kashe wayar washe gani ma Hanna bata buɗe kofar ta ba sai bayan ya fita to shi kuma shi ma kunyarta ta hana shi sakaci sa bai neme ta ba haka ta yi ne a kwance da ke ranar ta fita a girki lalace za ta karɓa tana ta juyin ta har dare ya yi ya shigo jikinsa yake babu daɗi saboda rashin ya ta a idansa shi yasa yana shigowa ya shiga fat nata Tana fitowa a kicin ɗauke da kofin madara ta ji an rungume ta ta baya tare da ɗora hannu sama cikin titi. Evelyn by heart wani abu ta haɗiye mai ɗaci hawaye suka zubo mata ta yi saurin ɗaga ƙafarta da nufin tafiya ya riƙo ta ya ce ba za ki ko ina ba ba za ki ko ina ba an matan mijinta don Allah ki daina ganin laifina babu yadda zan yi ne fa amma mu yi addu'a ina jin kamar kina da aljanu kallonsa ta yi da idanunta da suka kada suka yi zawo ta murmushin ta kanci ganin hakan ya sa shi sakinta ta ajiye kwaf ɗin madarar ta kwasa da gudu ta haye sama tana jin sa yana kira amma ta na tsaya ki ji, zo don allah kada ki rufe ɗakin nan ki jira na zo magana bata ko tanka masa ba ta shige ɗakin ta datse da makulli ta zube jikin kofar tana kuka mai ciwo Ina ga kila da aljanu wannan abu ne ya tsaya mata a rai tana ji yana ta bugun kofar ta ki kulawa ya yi magiyar duniya ta buɗe ta ki buɗewa saboda zuwa yanzu wani irin baƙin ciki yake zuciyar zuciyarta idan ta tuna abin da yake yi mata kwana biyu babu wata jituwa tsakaninsu shi kan baya fushi da ita Nema yadda zasu daidaita ma yake yi ita kuma Haushinsa take ji yau Litinin ce tun shidda ya kai ta awo. Suka dawo ya soke ta fita saboda kado yake son tafiya kuma a mota. Har lokacin zaman nasi, gashi nan ne tana shiga ta cire mayafinta ta kira Dije ta ce ta kawo mata Jiya Jiyawa yarinyar ta yi. Ta shiga ciki ita kuma ta ƙara miƙewa a kujerar lokacin gumma na safe ne. ta gama waya da umma kenan laila ta shigo ɗauke da tire a hannunta ta ajiye a gabanta ta ce mai ciki ya jikin murmushi ta yi mata ta ce da sauƙi ciwon marar ne dai har yanzu amma dokta ya bani wasu magunguna sun ce bebin yana da girma ne ya danne min mara ta shi yasa yanzu ma suna tunanin idan na tashi haihuwa sai dai a yi min cx murmushi laila ta yi ta buɗe wa ta ce ɗanɗano na kawo miki domin ki fahimci matsalar ki matsalar ki ki gyara ba wai don cin fuska ba kallon rashin fahimta ta yi wa laila ita kuma ta ɗauki flat ta zuba wani haɗaɗɗen farfesun naman kaza ta ajiye ta ɗauki wani ta zuba farfesun kayan ciki ɗagowa ta yi ta yi wa hanna murmushi ta ce ɗanɗana wannan tukunna ta miƙe ta miƙa mata na kayan cikin da bai ji wani kayan haɗi ba ko sha'awa bai ba wa ba haka dai ta ɗau ka a cokali ta kai bakinta ta lumshe ta. tana jin daɗin farfesun yana ratsa ta ta buɗe idon ta ce wow na raina shi a ido amma ya yi daɗi sosai kamar kar na daina ci dariya laila ta yi ce to ci wannan ƙanwata shi ma ki bani amsar abin da kika ji ɗaukar cokali ta yi shi ma ta yi bismillah ta kai bakinta ai da sauri ta furzo tana kakarin amai leda ta riƙe ta tare da bata sweet akan santa tebur ɗin Ka jefa a bakinta sai da ta nutsu laila ta ce kamar haka ne bambancin da ke tsakanina da ke ki ɗauka ni ce wancan farfesun kayan cikin da kika raina a ido amma kika ci har kika yi santi ke kuma ki ɗauka kin ce wannan farfesun kasar da ya burge ki a ido kika ci kika furza saboda babu kayan haɗi a ciki ki haƙuri ba ni na faɗa ba mijinki ne ya faɗa min ya yi min misali da haka shi yasa na yi miki yadda za ki gane abin takaicin ba har ce min ya yi wannan cikin ba na jiki don babu yadda zai yi da shi ne har yana ikirarin ba zai iya zama da ke ba ko baki baki kashe masa kishirwa kwaɗayin da ya sa ya aure ki saboda haka ki ƙoƙarin gyarawa mijin ya ce salaf kike baki da wani ɗanɗano na faɗa miki ne don ki gyara yan magungunan nan na mata ki rinka nema saboda ki ɗan ƙara zaƙi to bari mu dakata a nan sai Allah kai mu lokaci na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya بسلام